sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Tashar da take linkayawa a ƙasashen duniya domin kawo maka sai har labarai ba na shifcin giza ba. Za mu dangana wato nahiyar Afirka a inda za mu dira wato jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Chadi. inda za mu kawo muku labarai da rahotanni da suke fitowa daga cikin wannan ƙasa. A wato bangare guda na ɓangaren wato jamhuriyar Nijar za ku ji mu da cewa jamhuriyar ko kuma ƙasar Faransa tana yin wani yunƙoro domin yaudarar Nijar wajen samun wato mafaka da kuma ƙara cusa kanta bayan wato takaddama da ta faru tsakanin jamhuriyar Nijar da gwamnatin Faransa. Har muka kawo muku rahotanni na ficewar sojojin Faransa su 1,500 daga jamhuriyar Nijar da ma ficewar wato Selvin Ette daga jamhuriyar Nijar din. A inda 'yan ƙasa suka yi dafifi kuma suka yi zaman dirshan da gudanar da zanga-zanga a wato escadre duk na ganin cewa jamhuriya ta Nijar ta sahalewa wato sojojin Faransa ficewa daga jamhuriyar Nijar da ma jakadanta wato Salvin Ette a inda jakadan ya fice daga jamhuriyar Nijar rukunin Faransa na farko da na biyu duka sun fice daga jamhuriyar Nijar inda wato rukunin ƙarshe zai rage za su gama ficewa a wannan wata na Disamba da za mu shiga. Mai kalar sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka daga wato ƙasar Nijar, za ka ji mu da cewa da alamu ƙasar Faransa ta fara sassautawa daga matsayarta kan jamhuriyar Nijar. Sannan kuma idan muka dangana wato ƙasar Chadi. Za ku ji mu da cewa bayan mutuwar shugaban ƙasar Chadi a inda ɗansa ya gaje shi,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 ya tattauna da jagororin juyin mulkin Nijar, amma bisa sharaɗin sakin hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum. Macron ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa da shugaban Avirkos wato Alassane Ouattara lamarin da masana ke ganin ƙasar Faransa ta sassauto kan sojojin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ji mu da rahoto na musamman da muka haɗa muku da wakili zai kawo muku kan tattaunawa da masana da yi a wannan ɓangare da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi ne da takwaransa na Ivory Coast a yasa Watara ya bayyana fatan tattaunawa tare da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar da sharaɗin sai sun saki hambararren shugaban kasa bazu Mohamed. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da alasa watara na Ivory Coast sun tattauna kan halin da tsaro ke ciki a yankin Sahel da kuma batun juyin mulki a Nijar da ke neman kawo rarrabuwar kawuna a yankin yammacin Afirka yayin wata ganawa da suka yi a birnin Paris. Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka an shiga samun dangantaka dangantaka ne tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar ne gwamnatin Faransa ta kyamuncewa da sojojin. To sai dai masana na ganin kalaman na shugaban Faransa Emmanuel Macron na nuni da cewa kasar ta Faransa ta sassauto daga matsayarta akan sabbin mahukuntan na Nijar. Sakamakon yadda sojojin da ke mulki a Nijar suka mai da Faransar saniyar ware inda suka juya mata baya ta hanyar neman sabbin kasashen da kasar Nijar za ta yi hulɗa da su. Abdurrahman Dukko masanin harkoki yau da kullum a Nijar ya ce salon da kasar Faransa ta bullo da shi abin dubawa ne. Ana iya dangana gan shi kamar da wani yanayi sabu na neman kulɗa da Nijar. Saboda kun ga irin cece kucekin da an ka yi musamman bisa kan arzikin ƙasa na Nijar. Horon shi tsoro ya kama ta yau saboda mi saboda ta ga kasashe masu dama suna yunkurin shigowa cikin Nijar saboda su samu hulɗa ta kasuwanci da Nijar. Kenan horon shi kamar ta zama saniyar ware a wannan yanayi da muke ciki. Kenan wannan kudirin sun ka hudo na cewa lalle za su tattauna da ƙasar Nijar amma da sharadi guda sai an saki tsohon shugaban kasa kun san kuma sakin tsohon shugaban kasa wannan abu ne wanda ba zai yiwuwa ba wannan abu da horon take gayi kamar ta yi amai ta lashe ne lalle sun san da ba su samun wannan biyan bukata za ka shi a gaba sun dawo sun ce to za a zo a tattauna yaya ne za a yi a samu maiduwar demokrasi a cikin nijar makuran dai ya jaddada goyon baya ga matakin kasashe yammacin afirka tare da alwashin nemo mafita kan halin da nijar ke ciki sai dai masanan su yi wa mahukuntan nijar da su yi taka tsantsan akan kasar ta faransa da suke ganin tana shirya wata makarkashiya ce akan Nijar. Sabon taku da Faranshi ta yi tana da yana da alaka da wani irin munafukici wanda take so ta da su inda za ta samu hanya da ƙara sako kai a cikin tafiyar da jagoranci wanda wanga wanda muke cikin shi za a tattauna amma kamar wata hanya ce ake bata inda za ta samu ta samu rahoto kuma ta samu ma musamman irin abubuwa wanda su ba mu san da su ba ya an ce a tattauna za su zo za su zo a kai su inda yake kenan hanya ce an ka ba su da cewa gashi sun san inda yake kenan wani farmaki ma suna iya kawo shi kenan wani abubuwa duka wani taku ne kungiyar afirka ta yamma ecowas ta sai takunkumai masu tsauri akan nijar tare da barazanar amfani da karfin soji wajen dawo da tsarin kundin tsarin mulkin kasar idan har ta gaza cimma jituwa da shugabannin mulkin sojin inda kasar ivory coast ta ce a shirye take ta tura bataliyar sojojinta Rahoto na musamman kenan da wakili ya haɗa mana kan wato dambarwar da take faruwa tsakanin sojojin mulki a jamhuriyar Nijar da kuma gwamnatin Faransa idan muka dangana wato ƙasar Chadi. Za ku ji mu da cewa Chadi na ƙoƙarin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya. Sama da mutum miliyan takwas 'yan ƙasar Chadi za su kada ƙuri'a a zaɓen raba gardama na sabon kundin tsarin mulki da zai share fagen mayar da ƙasar akan tafarkin dimokuraɗiyya. a ƙasar Chadi an ƙaddamar da kamfe na musamman domin gudanar da ƙuri'un kan sabon ƙudurin tsarin mulki. Sannan kuma sama da miliyan takwas 'yan ƙasar ne za su kaɗa ƙuri'arsu a wannan zaɓe da za a gudanar da shi a ranar 17 ga watan Disamba na wannan shekara da muke ciki wato 2023 wanda zai shafe fagen mayar da ƙasar akan tafarkin mulkin dimokuraɗiyya. kawuna a rabe tsakanin masu goyon bayan gwamnatin sojin mulki da kuma masu goyon bayan tsarin mulki na demokuraɗiyya shugaban rikon ƙwarya na mulkin sojin ƙasar wato muhammad idris dabi etno wanda gwamnatinsa ta soma jagorantar chadi tun daga shekarar 2021 bayan mutuwar mahaifinsa ya yi alkawarin mika mulki ga farar hula da kuma gudanar da zaɓe a bana